sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. cry sanyi na barka da asuba sweet mother I no go forget you. Ta tana maka da wannan waka. Ai eh, gaskiya ne a malama Grace na san an yi murnar zagayowar haihuwan tsohuwa. Haka da taro in dai ba za a yi ido da ido ba sai a nemi dabara. Eh gaskiya kam na ga ai duk da wannan yanayi da ake ciki kuma an yi shagulgula na murnar zagayewa haihuwar ranar ta. Tsohuwa ta cika shekara tamanin daga eh. ranar Lahadi. To da ba za mu iya tara mutane mai biki ba sai muka ce to mu ma bari mu bi wannan hanyar zamanin dabarar da ake amfani da ita. To to dan ba masu sauraron mu labari don ni da na gani su da basu gani ba dan ba su <laughs> dan ba su labari kila za su yadda suka ji. Eh abinda ka san akwai hanyoyin sadarwa na bidiyo na bidiyo da ake ake amfani da shi a yin komi ma yanzu mitin ne a nan coci coci ma suna amfani da shi don nazarin littafi mai tsarki ko kuma waɗansu tarika ko na matasa ko na zumuntan mata ko dai da dai sauransu dai ana amfani da wannan hanya da suna kallon juna da inda suke to mu muka ce to mu ma bari mu yi amfani da wannan dabara na ce daga baya ma na zo na ce to ko da ma an yi ido da ido sai dai mutane da za su taru suna ganin waɗanda suke nan kusa amma waɗanda suke nesan da ba za su iya zuwa ba dama da ba za ta gansu ba sai dai wannan daman kuma ta ba ta daman ganin waɗanda suke ƙasan waje waɗanda suke nan amurka waɗansu mm. jihohi waɗanda suke najeriya waɗanda suke waɗansu ƙasashen afirka dai 'ya'ya da jikoki da eh. dangi duka inda suke a bauchi a eh. jos a malumfashi a duk ko ina dai aka samu kowa ya shigo eh. an ji daɗi ta ji daɗi kwarai da gaske a gaskiya na to shi kenan to muna yi mata fata alheri kuma muna yi mata fata wasu ƙarin shekaru masu albarka abin su abin saba bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishe za mu akwai eh, waɗanda aka samu karuwa wani dan uwanmu da yake nan amurka captain yana soja captain zanni alfred kuma da matar shi emily mm. da babban yaya wato yarsu ta fari azurkwa muna musu murnan samun karuwar ɗan namiji da aka bashi suna zarlon zobi si kuma haife shi ranar badin tsohuwa saboda haka ita za su rika bikin tunan ranar haifuwar nan tare muna kuma mika gaisuwar fata alheri da yi muna ga daniel musa da mai ɗakin su suma sun samu karuwar a ya mace. To, madalla to Allah shi eh, raye waɗannan jariran. To, a nan kuma gaba sai sakon shi ma ta murna na ga iyalan gidan babban sakatare na ma'aikatar kuɗi ta jihar Kebbi, Abubakar Umar Dutsen Mari, Majin Gwandu da kuma kuma Sardaunan Bagudu da na Sarkin Tuga. akan ɗaurin auren ɗiyansu da za a yi wato a mansur abubakar tuga da kuma gimbiya fatima abubakar dutsen mari wanda za a yi shi yau asabar ɗin nan kenan da karfe goma sha biyu da rabi na rana a fadar sarkin baguro wato bahindin baguro a jihar kabi sai kuma wani sakon taya murna na fata alheri ga iyalan alhaji faruku bi rufa'i makera shi kuma auditor general na shi ma dai a jihar kebbi da na alhaji alkali aliyu gado saboda su kuma ɗaurin auren yansu da za a yi ba faru kuma kera da amaryarsa rabi'u aliyu gado su ma dai a yau asabar gidan amadu gulma kusar ga tsohon masallacin idi a garin argungu da misalin karfe goma sha biyu da rabi muna yi musu fatan alkhairi to allah sa an yi a dace to amin sun amin akwai kuma saƙon fatan alkhairi ga mai sauraron mu a koda yaushe kuma mai aiko mana saƙonni a koda yaushe wato fatima musa wada barikin ladi a jihar filato wadda muka sami labarin cewa tana kwance a asibiti sakamakon rashin lafiya da take fama da shi muna addu'ar Allah ya ba Fatima Musa wada lafiya kuma ya tashi kafadunta ya sa ka fara ne. Amin summa amin to muna kuma mika gaisuwar fata alheri ga Hajiya Aya Talatu Levi da iyalanta duka ah, da fata za mu ga bayan wannan mummunan yanayi da duniya ta shiga baki daya a wannan na bala'in nan lami lafiya ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tuma amin ya allah amin amin tuma amin ya allah fata alheri ga Badira Tahomde da iyalansa da ambasado Sam Jimba da iyalansu da Evangelist Yakubu Gidado sai Reverend Sam Ikeju da Dr. and Dr. Mrs. Ibrahim Bakari da Reverend Dr. Isaac Lardaudi sai kuma Reverend Muhammadu dan amarya da iyalansu duka da fatar an tashi lafiya. Muna kuma mika gaisuwar fata alheri ga iyalan marigayi Umar Sa'id Tudun Wada mai ɗakin sa Lami da abokan zamanta da iyalansu duka da fatar an tashi lafiya. To muna kuma mika gaisuwar ta'aziya a madadin sashen Hausa eh, baki ɗayansu domin rasuwar mai gidan kanwar abokiyar aikin wato binta yaro mai gidan kanwata da ake kira suleiman ibrahim abubakar kanwata zainab aliyu kakangi eh, Allah ya mishi mm, rasuwa a cikin wannan makon to Allah ya ji kanshi mm. Allah ya sa ya huta sai kuma gaisuwar ta'aziya ga Pastor Isaac Success Gofen domin rasuwar sirikarsa a cikin wannan makon. Eh, Allah ya gafarta musu kuma Allah ya sa sun huta. Amin su mu amin. To malama Grace bari mu dan diba wasu daga cikin gaishe-gaishen wata alheri da masu sauraron mu sun ka aiko mana amma dai yau zan koma gida malama Grace yau sakkwatance ne. Ai shi da nace yau yau ka ka sakwatance. Nace nace ta nake ta nake ka zo Amurka ka turance ashe ashe sakkwatancin baka mance da shi ba. Ina a ina ai ba amince ba ai yanzu ma an ka fara ai sakwatancin nan ke san ji mu da shi don ashe na kamar wani yare na in muna yi ne in muna yi ne wasu ba su gane ma abin da muka faɗi ashe baka mance da sakwatancin ba <laughs> a'a ba mance ba <laughs> dan lokacin da ka zo mana a bar yahuce nan da sakwatanci kake a bar yahuce sai naga ka turanci a ina a har yanzu ina ne ina yi ne ai ko yanzu shine annan ina yi walla a walla <laughs> kamar yadda muka ce saƙo muka samu na wata alheri daga abdullahi doron baga ya ce albarkacin ranar demokuraɗiyya wadda a kenan sha biyu ga watan yuni kin san najeriya tana ranar demokuraɗiyya ranar nan eh, to shi na ce don allah to albarkacin wannan rana eh, sashi hausa ku isar da saƙon gaisuwa zuwa ga wato gwamnan jihar borno farfesa baba gana umar zulum sai kuma babawo mato mai aduwa da jafar alkasum tawa jihar a jamhuriyar niger sai mansur babawo na faɗa sai malam babban yusra gusau da ado salati goma ga annabi rijau da ango bala muhammad dambam sai kuma ya ce yana gaida dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc da kuma waɗanda an najeriya baki daya. To madalla muna amsawa sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun usman manika mai ruwa road huntuwa ya ce yana so a mika mashi gaisuwar fata alheri ga shugaban kungiyar murya jama'a haruna muhammad katsina da abdullahi laki huntuwa sai babawo mato mai addu'a da fa'ilu dan ladi mahuta da abba sa'ad mahuta da usman shitu mahuta sai bashir abubakar kara da muhammad ahmed usman tungar Makiri sai lawal ambali dan silba sokoto da mahmud salisu kauran na moda sai ibrahim sd kusfa zaria da ibrahim yusufari gusau da zara din umar dutsen kura sai salisu habibu maska da honorable kasim abdu saulawa da dj abdu labaran malumfashi da alhaji nura dan malumfashi da fatan suna lafiya Amin sun amin sai kuma sakon fata alheri daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau zuwa ga Shehu Adamu Rijau da Rilwanu mai akwai bodinga da Bashar Kansila mai tukunya dirin daji sai tukur haraka tsohon garin Rijau da Alhaji Mele Yusuf Hari sai injiniya Shamsuddin Abdullahi makanike Rijau da Hussaini Dangote Karasuwa da Hafizu Balarabe Gusau sai Gali sarajo Fati da Yunusa Tanko Bani Mbaka sai mai lange-lange ya wuri sai kaka Alhaji daukar gursuma da masak sai Husaini Mika dan masanin Rijau da Abdulkadir Aliyu Mariga a karshe ce da Yusuf Cimbi wato jihar Niger da ke nan arewacin Najeriya. To kamar kullum kamar yadda muke cewa komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa ko? gaskiya na wannan za mu rufe wannan babin da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun mahmud salisu ƙauren namo da zamfara ya ce da farko yana gaida alheri da kuma murtala faruk sanyi da na biyo ya hausa muna ansawa ah, muna ansawa walla <laughs> wallahi muna ansawa walla <laughs> sai kuma alhaji sanusi walin kaura na moda da yan baban yusra gusau da Malam Sani Bingere mai walda kaura sai Honorable Ubaidullah ya kaura da Distinguished Senator Sahabi ya kaura sai hafizu balarabe gusau da alhaji nela yusufari da naziru sabo gusau da mubarak aliyu banga sai yunusa tanko bani imbaka da ofisa musa m lawal gusau sai usman manika mai ruwa road kuntuwa da bala yaro mada sai garba muhammad set aside da tijjani mai takalmi magizawa daga ƙarshe kuma yana gaida mubarak s yaƙi gusau da daukacin 'yan majalisar shayi da ke masallacin juma'a na namba 2 ƙauren na da da fatan suna cikin koshin lafiya to wannan majalisar shayi nan ko ina ga ya kamata mu ziyarce ta awo gaskiya walla ko can ko ke san walla ni ina son shan shayi kuma ke san irin wannan majalisa duk wanda an kai ko da ana yin hira to wani lokaci sai a hito da a bijiro da wasu batutuwa waɗanda za su yi amfani ga al'umma. Ai ta santi ba. Ai ta santi ai ai <laughs> wato ina faɗa niki? ai ke sai irin irin wanga irin wanga wanga majalisa ta masu shayi ai ita ta ta haihuwar da a kida ya buhun gero. Ina aka kwana da wanga majalisar ta watsa ne kuma ba sa wata project a gaban su ba. tana nan tana nan bata watse ba amma duk abin da aka yi mutanen Najeriya sun hibu hungiro yawa hawa. eh mutanen Najeriya yawa gare su wallah <laughs> ana ba magana <laughs> ah, a walla yanzu abu gudana ka damun su walla eh, malama grace and nika so in hoda miki wanga batu wanga batu na corona ko wanga batu na corona gada kuma na rashin tsaron ga walla wallahi yanzu yanzu in hoda miki ke gada ka cina da zan zanhwara to da sakkwato gabacin sakkwato wallahi yanzu wai maganan mutum shi kwanta wai shi kwana da idanu ne guda guda biyu duka kulle wallahi yanzu yanzu ta kau ga waɗannan mutane suna cikin tausayi suna cikin tashi hankali wallahi kai kai Allah ya sa mu ga bayan wannan bala'i Allah ya kai da Allah ya sa mu ga bayan wannan bala'i salamu alaikum maza da mata alherin Allah ina gaisuwa gani nan na sake dawowa da sako game da mata domin na yi bincike sosai, na yi tankaɗe da rairaya sosai, na kuma gane da cewa mata suna kokari a gaskiya wanda bai martaba mata ba yana da damuwa a rayuwansa. Shi ya sana martaba suna girmama suna ɗaukaka ku mata. Allah ya sa muku albarka. Idan baba ya je daga sannan gida ba abinci, za ka gan mama tana fama ta ciyar da 'ya'yan nan. ka gan tana sintiri a kan hanya abin tausayi idan 'ya'yanta ba su ji ba hankalin ta san ba zai kwanta ba shi ya sana ba ku suna buldoza na aikin gida shi ya sana ba ku suna katafila na aikin gida shi ya sana ba ku suna kwamfuta na aikin gida ni alherin allah na kira ku na ce buldoza mata kuna kokari yau yana ce da ku kokari kana kwance a cikin gida babu nera ba za ya san yadda mama za ta yi ta ci da kai ba ta ci da yaya ta ci da gida ta ci da baba sai mama iye mata yau na martaba ku ita Fatima kafin ta kwanta asibiti ta yi aiko mana wani labarin bafin latani dan Sokoto. A'a, ita Fatima da kanta to ta haɗo bashi ko da yake yanzu ba ta da lahiya. Ina ɗan raga mata. Fatima, Fatima, Fatima ta aiko da labari. kuma in ta kuma in ta yi in ta yi ai ai ai ai cikin tana ta soka ma yuka sa ta kuma kirari don ko ita ba hillata ta ai. Oh, Wadda <laughs> ta ce, ta ce, to gaskiya take faɗa, ai shi ne, abin da ya faru ai shi ake faɗa. To faɗi mu ji, suna wani shiri na BOA. Ta ce, ta ce wani ba Fulatani, ka san ku Fulani da jin rediyon. Ai kwarai kuma da kuma hikima ba. Shi ke dan ko ana mm. kiwo ko ina ake dai ga ɗan rediyon na an sagala. Ah, shi nan bafulata ni a kwana tashi sai rediyo ya lalace. Ya eh. buga ya buga ya buga rediyo ya lalace shi nan sai ya dauki rediyo ya kai wurin mai gyara. Kuma sai aka ah. kuma dace <laughs> mai gyaran rediyo ma bafulata ni ne. Ah. yana gani ya fi gane gaskiyan abokin shi bafin latani don ya fi yarda da shi saboda haka sai ya kai abokin shi bafin latani gyaran rediyo Shi kenan bafulata ni ya ɗauki rediyo ya kakada ya kakada. irin wai yana gani to ko batin ne bai tsauna daidai ba ko irin wannan da farko shi abin da yake fara da an kawo mashi gyaran rediyo sai ya fara da kaya bugi baya bugi wani lokaci wani lokaci ya kan wai abin da muka ce ma gyara samun sa'a. ayi ne wani lokacin sai ya dace. rediyo <laughs> ya eh. kama aiki to wannan eh. karan da ya buga rediyo nan ya buga rediyo nan kenan sai kyankyaso ya fito <laughs> kyankyaso ya fito wancan bubulata ne ya gani ya ce kai ya ce to shi tun kafin a fara labarai yana jira za ku yi labaranku na BOA ga kyankyaso ya oh. fito ya ce to wannan mutum da yake shirin labaran nan bai riga ya shirin labarai ba ya bari ya fito ya maza maza ya maida mishi wannan saboda <laughs> ga da suke labaran na a ciki ashe bai mutu ba ne ya ce eh, ne ya ce mishi maza maza ya maida mishi da shi domin baya so ya makara da ah, labarai an kuna nan kun karfe hudu za ku fara labarai shi kenan ne abokin shi ba fulata sai ya aje rediyo ya fara bin kyankyaso eh. <laughs> neman kyankyaso ya kama kyankyaso ya da shi rediyo kada <laughs> son ya mai sai ciki <laughs> kada a makara ba a samu ba a sha labari ba to an samu kyankyasan ba a samu kyankyasan nan ba rediyo ya tashi sai fatima ta babu wannan labarin allah ya bata lafiya <laughs> to Allah ya bata lahiya amma dai ai ban cewa komi tunda dai ai nace yanzu komi ta ce ai kanta tawa babu ruwa na ita ita ta sanya yanzu sai sai su girgiri sai su yi ta mana dariya. <laughs> to dan Allah ya ba Fatima lafiya ba ji an samu keke sannan ba a samu keke su ba rediyo ya tashi sai ba ji labari to. to muna fata Allah ya ba Allah ya ba Fatima lafiya Allah ya tashi ka faɗunta. amma amun da kuma dukan waɗanda suke kwance a asibiti da cututtuka eh. daban-daban musamman waɗannan da suke fama da wannan cuta ta corona Allah ya tashe su. Amin. Allah sa ka fara ne. Amin, amin, amin. Eh, eh, to yanzu a madadin? Murtala Faruk Sanyin na. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah kuma sa mu ga bayan waɗannan bala'o'i baki ɗayansu lami lafiya. Amin. Da alheri. kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.